faire de l'aquaculture. Domin aiwata kiwon kihi, sharaɗin farko shine mutum ya san menene yake son ya yi bisa wani guri, wani irin kihi zuwa ga wani abokan cinikayya. Na biyu, yaya zan gina wurin da zan amfani da shi da ba zai zo min da tsada ba. Yaya zan samu ruwan da zan eh, aiki Ana iya amfani da ruwan famfo wajen kiwon kifi? Lodin robine. Ruwan famfo ba amfani da shi dangance da aunin sinadarin kulor ɗin da ke cikinsa. Ruwan da ya fi dacewa shine na foraji. Ya ake zaɓar ɗiyan kifi? Ya dufason. Akwai wasu kifaye dangance da wasu halayen yanayi da suke ciki ba su da girma. Za ka tunanin cewar a kullum ina nan ina ta kiwata kifi har yanzu kifaye nan ƙanana ne. Alhali ko kifaye ne da suka ƙosa don ya zan an haife su ne cikin wani yanayi maras kyau da suke samun ciyarwa da bai ba shi damar samun girma ba. Don haka a samu wanda suka kwaraya wajen sashen kiwatar da ɗiyan kifi na saidawa. Ana iya yin. Yaya ake ciyar da kifi? abinci. Ba kowane abinci ba ne. ana samun masu kiwon kihi da ke cewa ina ta kiwatar da kihi ya kasa girma. To in ka ce mai me kake bashi zai ce ma dusa ko kuma sayo burodi ya bashi. Jimillar aunin abincin kihi da ake reno shine garin kihin kansa dusar alkama ko ta shinkafa, kulikulin gujiya ko na kaɗa da wasu aunin ababuwa masu vitamin wa'anda ake garwayewa ana lissafi kuma da shekarun da ke da a bashi kuma akwai tsawon yankin nashi mai milimeta biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas har zuwa milimeta tara. A wani lokaci ne kifi ki hayayyafa? Lokacin zahi ne. Idan kana kiwon kifi ya kamata ka yi la'akari da wannan lokacin saboda ci da su. Da muke kan gurbin da suke ciki, kuromu da suke gani tana da su. Motsa ruwan ko ka sa ruwa, ka rage ko ka kara ruwa to wannan kana damu. Wani lokaci ne kifi ke ɗauka kafin ya girma? sa Wannan ya danganta da irin tsawon yankinsa da jansinsa. In namijin kifi ne kake reno don gaugawa girmanta sai ka ɗauki inda ya fi tsawon yanki kamar misali kalar tilabiya karfe kenan cikin wata shida an yi samu kyakkyawan yanayi an mai yaunin gram biyar ne cikin wata shida za ka samu mai yaunin gram 250 zuwa 300 kihi hudu gram biyar cikin wata shida zai baka kilo daya an kaɗau clarias cikin wata shida an yi samu yanayin da ya dace za ka samu mai aunin gram 800 zuwa kilo daya. Studio Ghana.